فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي واللقى دكينا cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Lahadi yau 25 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da goma ga watan shida shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati tsaha inda muka tsaya akan aya ta 45 kuma kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi a yi mana haƙuri ba zai yiwu ba dukkan tambayoyi da muka samu mu iya ansa su saboda ko da tambayoyin kadai muka ce za mu ansa to ina ga lokacin namu ba zai isa ba saboda haka sai a yi haƙuri mukan zaɓi tambayar da kuma mutane na da buƙatar ko shi mai tambayar daga ji cewa yana da buƙatar ya san abin da yake so ya sani ba tambaya ba ce ko ta ƙure irin kamar yana rigima ko da wasu yana son kure su ko tambaya wacce za ka fahimci cewa don wasu ake yin ta ko kuma tambayar da mun sha an ta akwai tambayoyin da mun sha magana a kansu a karatuttukanmu na baya inda shi mai tambayar mai bibiyar karatuttukan ne to da bai zai sake maimaita tambayar ba saboda haka mukan haƙura da waɗanda muke ganin cewa akwai buƙatar mu yi magana a kansu ko kuma wasu wanda jayayya ce tsakanin ɗaliban ilimi wani ya ce kaza wani ya ce kaza ana so kai maka tsoma baki a ciki wanda kuma hakan ba shi ne ya kamata ba wani abin kana bayanin sa lokacin da karatu ya zo idan karatu ya zo kan gaba sai kai bayanin kai abin da kake gani amma a nemi a jeho ka duk da karatun ba wannan ake ba a nemi sai ka tsoma baki a ciki wanda kuma ba ka da wani sashen lokaci da za ka tsaya har ka yi bayani ka iya isar da hujjojinka gaba ɗaya to irin waɗannan duka muna kawar da su sannan kuma wasu sun cancanta an sa to amma saboda babu isasshen lokaci ba za mu samu damar ansa su ba sai a yi haƙuri idan mutum ya rubuto ya ji an samu sa ba ba lalle ya zama na ta shiga cikin waɗancan rukunan ba tana yiwa ta cancanci an samu sa to amma kasancewar akwai wasu da suka gabace shi suka rigaye shi kuma tambaye su tana da muhimmanci ita ma to shi yasa za ga ba a samu damar ansa tashin ba akwai wani <clears throat> da ya rubuto yake tambaya cewa ma'aikaci ne yana aiki a kamfani a kamfanin suka yi masa ƙarin wato matsayi wato promotion na aiki da yana nufin ƙarin albashi to amma yake cewa har ma an bashi takardar cewa an masa ƙarin matsayinsa an masa promotion to amma ba a taɓa bashi wani kari ba akan albashin da ake bashi tsawon shekara biyar to shi ne yake son ya san matsayin waɗannan kuɗaɗe da yake hannun wannan kamfani wanda ba su biya wannan ma'aikaci ba to da abinda mutum ya cancance shi ta hanyar wata yarjejeniya tunda akwai yarjejeniya ta aiki cewa duk lokaci kaza akan iya maka ƙarin albashi saboda daɗewarka kana aiki a gurin da kuma ƙwarewarka cikin aikin da kake yi wannan abu ne sananne a tsarin ayyuka na gwamnati ko kuma kamfanoni waɗanda suke samun ƙa'idojin aiki daga ita gwamnati idan mutum ya kai matakin da za a ƙara masa albashinsa aka kuma ce an ƙara masa albashinsa amma kuma ba a bashi komai ba yana jin gafara ta amma bai ga ko ƙaho ba wannan yana bin su bashi ko da a ƙa'idar gwamnati ko da a ƙa'idar shari'a idan da zai kai kara da wannan takardar ga lokacin da aka yi masa albashi a promotion ga kuma zuwa yanzu yana aikinsa ba wai ya daina ba to za su dole a yi masa arias da haka wannan haƙƙinsa ne yana bin kamfanin har lokacin da kamfanin zai biya shi don kuma bai biya shi ba to ina ganin akwai tanadi da shari'a ta yi na yana iya shigar da kara kuma na tabbata akwai tanadin da shari'a ta yi na karɓar masa haƙƙinsa sannan ya ce yana roƙon a ja hankalin iyaye a kan wata ɗabi'a ta 'ya'ya mata 'ya'yansu mata da suke fita da a wato suke fita a wajejen biki amma ba sa sanya hijabi idan ka ga mai hijabi a wajen biki to matar aure ce amma budurwa a wajen biki sai dai ta sa gyale wata ma ba ta sa komai to dukkan wani wata ya mace musulma wacce za ta kai munzalin ya mace wato za ta balaga wajibi ne ta kiyaye da sutura ta musulunci suturar ya mace a musulunci wanda muke cewa hijabi ko kuma jilbab wani abu ne da Allah ya wajabta wa 'ya'ya mata waɗanda suka kai matsayin wato munzalin budurtaka su yi shiga irin wannan ba wai sai an yi aure ba ba ce mace duk girmanta ba za ta yi shiga irin yadda musulunci ya tsara mata shigarta ba sai ta yi aure wannan ba karamin kuskure ba ne kuma ba karamin laifi ba ne shari'a ta wato bayyana sifofin sutura da ya mace za ta saka dukkan wata sutura ta ya mace dole ta zama sutura ce da za ta rufe jikinta taruf in banda dafukan hannayenta da kafafuwanta sai kuma fuskanta sannan kuma suturar ta kasance mai kauri ce ba shara-shara ba ba wacce za ta bayyana abin da yake jikinta na ado ba ta rufe mata wato tana da kauri sannan sharaɗi na uku da zama na mai yalwa ce ba mai kunci ba ba mai kama jiki ba ba wacce za ta nuna irin dirin da Allah subhanahu wata'ala ya mata ba ko irin kirar da ya mata sannan kuma sharaɗi na hudu ta kasance ba sutura ba ce mai kwalliya a jikinta wacce za ta ja hankalin wanda zai ganta domin za ga wani abin da ake sa da sunan hijabi kwalliya ce maimakon ya zamana ya sa an ɗauke kai daga kanta sai ya zamana kuma gaba ɗaya kallo ya koma kanta kaga wannan ya zamana ya ba da akasin sakamakon da ake so a samu sana abu na biyar kada ta kasance sutura ce da aka san waɗanda ba musulmi ba matan waɗanda ba musulmi suke sata dukkan suturar da da ba ta 'ya'yan musulmi ba ce ta wasu ne daban to bai kamata 'yar musulma ta yi wannan shigar ba ko da ta cika waɗancan sharuɗa a ce misali shiga ce da ake yin ta a coci misali to bai kamata a ce 'yar musulmi ta yi irinta ba sannan sharaɗi na shida dole ne wato kada ta zama tufar ta yi kama da tufa wato shiga irin ta maza haramun ne mace ta sa kaya irin na maza wanda maza ne inda take wato a mahallin da take rayuwa maza ne ke sa wannan kayan idan maza suke shiga irin wannan to haramun ne ya mace ta yi wannan shiga to sannan kuma sharaɗi na ah, shida ko Ah, na bakwai katta zama libasu shuhura katta yi shigar da a cikin a wato a cikin mahallin da take bi'a da take rayuwa a cikin environment ɗinta ba a wannan hijabin wanda ita ma idan ta yi duk inda ta gitta za ta kwashi 'yan kallo to koda sun cika dukkan waɗannan sharuɗin amma wata shiga ce kuma ta musamman wanda ita ma za ta sa a bita da kallo wanda ake cewa libasu shuhura. wani haramun ne shi ma ya mace ta sa kamar da yake haramun ɗa namiji shi ma ya yi shiga libasu shuhura wato wata shiga ko da ba ta da kyau misali yanzu mutum ya saka kaya duk jikinsa maho duk jikinsa abin nan faci na san watakila ba san maho ba ko kan ce maho a ce mai maho duk jikinsa faci to wani haramun ne su da zai ce ai ba kwalliya ce ba ba ma ka yi wani abin da za ka jawo hankalin mutane a kai irin shiga da za a cewa irin samarin na niga wai shi niga saboda ka yi wata shiga daban ba irin ta mutane ba to na haramun yake yi to haka nan ita ma ya mace haramun ne ta yi shigar da za ta rika jawo hankalin mutane ko da ko ta haɗa dukkan waɗannan sifofi da aka ambata to wajibi ne kowace mace ta yi wannan shiga umarni ne daga Allah subhanahu wataala da ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya gaya wa matansa ya gaya wa 'ya'yansa mata ya gaya wa matan musulmi gaba daya kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin saboda ka umarni ne gaba daya da ya shafi kowa haka annabi aka ce ya faɗa miki haka idan kin ji kinkiyar su kuma iyaye wajibi ne su kula da irin shigar da 'ya'yansa suke yi saboda ubangiji subhanahu wataala ya dora musu alhakin wato kare iyalansu daga fadawa cikin fushin Allah da azabarsa ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara qu anfusakum ku tsare kawunanku ku tsare iyalanku daga wuta ta yaya za ku tsare kawunanku da na iyalanku daga wuta ta hanyar bin umarnin Allah da barin haninsa ku lizumta wa kanku ku lizumta wa iyalanku su bi abin da Allah ya umarce su da shi su bar abin da Allah ya hana ta haka ne za ku kare kanku ku kare su daga shiga wutar jahannama wajibi ne iyaye maza da mata su tabbata cewa ‘ya'yansu suna wannan shiga kada su bari guguwar zamani ta kwashe su da zamanin ‘ya'yansu sun shiga cikin wata hanya sannan kuma abubuwan su su ta faruwa na fasadi ana ta kokawa mai yasa kaza yake faruwa tare da cewa mu muka jawo awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum an na haza kulhuwa min indi ku haka yawanci dan adam shi yake jawo kansa ya jawo kansa bala'i iri-iri kuma ya dawo yana tambaya aka yi ya aka yi ya aka yi ko ya zauna yana ta tunanin ya za a samu mafita tare da cewa in ya ga dama ya canza zai ga mafita ta samu in kuma ya ki canzawa to zai shekara dubu a haka inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai mun canza dabi'u mu da halayen mu da mu da muke yi da ubangiji mun kyautata ta sannan zamu ga canji a cikin rayuwar mu. sai kuma ɗabi'ar wasu iyaye waɗanda za su kai 'ya'yansu makaranta sai sun tara kuɗin makaranta a kansu ba su biya ba ana ta damunsu sai su cire 'ya'yan daga wannan makaranta sai su kai ta wata sabuwar makaranta can ma su tara ba su suka don an dame su su kuma cire su haka suke ta yi da suna ga cewa duk sanda suka cire ɗayansu to ruwa ta sha to babu shakka in ma ta sha a duniya to ba ta sha a lahira ba duk wanda wanda yake yake da haƙƙinsa a kanka to wajibi ne ka sauke wannan haƙƙin in dai ba shi ya yafe maka ba to yana nan a wuyanka kada ka cewa ka kuɓuta babu inda aka ce ka riƙe haƙƙin wasu don ba ka da shi kuma ba tare da ka nemi afuwa daga wajensu ba idan rashi ne ya sa ba ka iya biya ba to ka je ka yi musu bayani ka nuna musu ba ka da shi in za su yafe maka in akwai wani asusu da makarantar tanada na tallafa wa irin iyayen da 'ya'yansu suke da kokari don ana samun waɗannan a wasu makarantu masu kishi sukan tanadar da wani asusu ko da ita makarantar ko kuma su nemo wasu da za su sanya jarinsu tsakaninsu da Allah cikin wannan asusu na cewa ana iya samun yara zakakurai a cikin makaranta amma 'ya'yansu iyayensu talakawa ne ba za su iya biya musu kuɗin makaranta to sai ya zama na wannan asusun ya ɗauki nauyin karatun waɗannan yara saboda haka za a ce an yafe musu kuɗin makaranta su ba wai makarantar ba a biyan ta ba daga wannan asusun ake biyan ta wasu kuma makarantun su suke ware waɗannan kujerun yayin da suka ga yaro ubansa talaka ne amma kuma yaro ne mai kwazo ga kokarin zuwa makaranta ga fahimtar karatu to makon a watsar da shi a kiba shi ilimi to sukan yi wannan tanadi to idan akwai wannan kaga shikenan wakila sai ka samu wannan maimakon ya zamana kana yaudarar iyaye kana yaudarar shugabannin makaranta ko hukumar makaranta kana kai 'ya'yanka kana cirewa haƙƙin mutum baya salwanta kuma tuba da neman gafarar Allah baya kankare haƙƙin wani ya kamata a san wannan duk wani abu da yake haƙƙin wani ne to dole sai wannan wani din ya ce ya yafe maka in ba haka ba to da shi zaka tafi lahira yayin da kuma za a je gaban Allah ana hisabi kowa nafsi nafsi fa kowa so yake ga wani wanda yake da wani dan haƙƙi a gunsa ya rike shi so yake ga mizanin sa ya cika ya tafi aljanna ba zai so ya ce shiga wuta ba yana ga yadda wuta take a gurin da babu kuma wani sauran ka yi wani aiki in ba wanda ka zo da shi ba to a wannan rana haƙƙi yana da girman gaske idan mutum ka zo da haƙƙin wani babu shakka ba lalle ne ka samu afuwa ba don shi ma a lokacin annabawa kansu cewa suke allahumma sallim allahumma sallim eh, mu ci gaba da karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙala sai suka ce Musa da Haruna suka ce rabbana ya ubangijinmu inna na na kafu an ya furuta alaina lalle mu muna jin tsoron ya yi gaggawar cutar da mu au an ya tsaza ko kuma ya wuce iyaka ƙala Allah ya ce da su la ta kafa kada ku ji tsoro inda ni a kuma lalle ni ina tare da ku asma'u wa ara ina ji kuma ina gani fa'ati yahu ku je ku same shi faƙula ku ce da shi inna rasula rabbika lalle mu manzanni ne biyu daga ubangijinka ko manzanni na biyu na ubangijinka fa arsil ma'ana bani isra'il don haka ka saki bani isra'ila tare da mu wala tu'azzibhum kada ka ci gaba da azabtar da su ina ka bi ayatin min rabbik haqiqa mun zo maka da wata mu'jiza daga ubangijinka wassalamu ala man ittaba'a al-huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shiriya inna qad uhiya ilaina lalle mu an mana wahayi أن wa tawalla cewa azaba ta tabbata akan wanda ya karyata kuma ya juya baya. bayan annabi Musa da annabi Harun alaihi masalam sun riga sun ci ɗamara sun kudirci cewa za su je su isar da saƙon ubangijinsu zuwa ga fir'auna sai suka koma suna ganawa da ubangijinsu suka ce rabbana na nakhafu an yafruta alaina au an yatgha akwai abubuwa guda biyu da muke tsoro daga wajen fir'auna muna jin tsoron kada ya mana gaggawa wajen azabtar da mu ko wajen kashe mu tun kafin mu isar masa da wannan sako daga zarar ya gan ya auka mana da ainihin cutarwa ko azabtarwa ko ma kisa ko kuma kora ya zama da sakon da ka aike mu da shi ba mu isar masa ba ko kuma an ya ya wuce iyaka cikin labarinsa daman sananne ne da ɗagawa da jiji da kai da girman kai to muna jin tsoron waɗannan abubuwa guda biyu galibi yayin da mutum ya riga ya ci wato ya ci kudirin cewa zai aikata abinda zai aikata ko zai je ya yi wani aiki da aka ɗora masa to a lokacin yakan fara tunanin wannan aiki da zai yi mai zai haifar to shine shi da suke gaya wa Allah subhanahu wata'ala ga abin da suke jin tsoron yawakana yayin da suka fuskanci fir'auna domin sun san halin fir'auna shine aka sake maimaita musu umarni yahu ku je ku same shi to anan mu ga Allah subhanahu wata'ala ya shafe muta'allikin ya tsuga aka ce ya furuka, alaina kada yayi mana wato gaggawa wajen cutar da mu koyi mana ukuba ko kisa aw an ya tsaga ko kuma ya ketare iyaka a farko an ce an ya furta alaina a kanmu ko kuma aw an ya tsaga amma ba a faɗi ya yi ɗagawar a ba a kanmu ko a kan Allah subhanahu wata'ala to yana yiwa ya zama na abin da aka faɗa a baya alaina ta farko ita ce sai aka shafe ta biyu don a samu dace ko daidaito wajen ajiye ayoyi tunda muna ga ayoyin suna suna karewa da da alif maksura saboda haka yadda zubin maganar yake shine inna na khafu an yafruta alaina aw an yatgha alaina muna jin tsoron kada ainihin yayi gaggawa wajen cutar da mu ko kuma yayi dagawa akan mu ya nuna dagawarsa da jabberancinsa da girman kansa a kanmu sai zama alaina shi ne aka shafe domin ta riga ta gabata a baya ko kuma a an shafe alaina a an shafe abinda shi ya tsazaɗin tara ce da shi muta'allak ɗin nasa da ya zama na yana komawa zuwa ga wanda shi wato shi fir'auna ba zai iya masa wata uba ba mu dai zai iya mana uba shine an ya furuɓa alaina mu zai iya yi mana ukuba amma Allah subhanahu wataala ba zai iya masa ukuba ba sai dai ya nuna dagawarsa ta hanyar ya ƙara zarmewa cikin kafircinsa ya ƙara zakewa ya yi wasu biya gumba ganganu akan Allah subhanahu wataala saboda ka an shafe muta'allakin shine abin nan an shafe shi ubangiji an yi an yatsa ya rabbana mu yayi mana ya cutar da mu ko kuma kai ya yi maka ɗagawa to ma sai aka shafe a nan kuma ita wannan ɗagawar da suke tsoro shine ya faɗo su miyagun maganganu kan Allah subhanahu wata'ala kamar yadda a baya ya faɗi irin su ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san ku kuna da wani abun bauta ba ni ba <coughs> da kuma faɗarsa cewa <coughs> ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka <coughs> ko kuma inda yake cewa fao auqid li ya hamanu ala at-tin waj'al sarhan la'alli ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu min ka hura wuta ka yi mun ainihin ka gina mun gini na tabo wanda zan taka in je in tsinkayo Allah nan na Musa wanda ya aiko shi kuma ma ina tsammanin ma ƙarya yake yi ba aiko shi akai ba to wannan dagawar ila ita suka ji tsoro to amma saboda wato ladabin magana sai ba su fito da ita karara ba wato au an yatsa alaika fa yatasallabu fi kufrihi ya maka dagawa ya ubangiji ya kafe ya dage a cikin kafircinsa mu kuma mu kasa yadda za mu tankwara shi mu dawo da shi akan gaskiya wannan a cikin wannan magana tasu akwai wato nuna kishi ga Allah subhanahu ta'ala suna kishin su ga ubangiji subhanahu ta'ala kada mu je muna gaya masa cewa kai ka aiko mu yana jin mun ambace yi bakar bagana kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kada ku zagi abinda suke bautawa ba Allah ba sai su zagi Allah su kuma bisa zalunci da ketar iyaka ba da ilimi ba saboda aka ladabtar da muminai kan cewa kada su yi wata bakar magana akan abubuwan da suke bautawa duk da cewa abubuwan da suke bauta din ba wata daraja ce da su ba ba wata kima ce da su ba dan an faɗi bakar magana akan su ba wani abu aka yi ba to amma dan kiyaye janabin ubangiji subhanahu wata'ala zaka ce to kare ku ku yi saboda su ba su da kunya in kuka yi ma nasu to Allah za su yi wa kai tsaye to shine anan annabi Musa alaihi salam dan uwansa haruna su ma suke jin wannan tsoron wannan abu ya faru kan su je suna ambatar sunan Allah fir'auna kuma ya taho ya taso cikin rashin ladabi ya yi wasu bakaken maganganu game da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma suna jin tsoron kada sa ta kafirci ko ta yi ƙarfi ta kankama ta yadda zai yi wahala a ce sun je sun yi masa wa'azi kuma ya ji wannan wa'azi ya karba sauraka kamar anan suna nuna tsoronsu ne kada su je duk da wa'azin da za su je su yi masa da maganganun da za su gaya masa cikin wato magana wato cikin magana mai taushi murya mai taushi amma wannan ya sa ya kara ɗagawa domin wannan zai sa ainihin gwiwarsu ta yi sanyi su fahimci cewa to ko aikin nan ba za su iya ba wanda shi ma wannan zai iya cutar da addini a ce sun yi gwiwa su ta yi tanyi da zamana ba za su iya aikin da aka ɗora musu ba a nan ne malamai suke faɗa kamar yadda abu abdullahi al-kurtubi a cikin tafsirinsa aljami'ar al qur'an ya ambata to a nan ne malamai suke cewa annabi musa da haruna alaihi duk da kasancewa su annabawan allah kuma waɗanda sun san Allah sun san girman Allah kuma masu cikakken tawakkali da dogaro ga Allah subhanahu wata'ala sannan ga kuma wani kariya da suke da ita a wurin Allah subhanahu wata'ala ta musamman amma duk da haka gashi abin da yake samun sauran mutane na tsoro su ma ya same su su ma ga su suna fargaba suna tsoro kamar yadda kowane mutum Allah kan halicce shi da tsoro suna jin tsoron kada fir'auna shi da mutanensa su cutar da su suka ce to wannan aya tana mayar da martani da raddi ga masu cewa akwai waɗanda ba sa jin tsoron komai sai Allah cewa ba sa jin tsoron komai ne ne su ba tsoro tare da su kuma cikar walittaka ce a wajensu su zama ba su da tsoro ce ta wani aya tana mayar da martani ya ce wal min al'ada sunnatullahi fi an biya ihi wa ihi tsoron makiya sun ce ta Allah subhanahu wata'ala tattare da annabawansa da waliyansa annabawansa suna tsoron makiya haka waliyansa ma suna tsoron makiya tare da cewa sun san wane ne Allah kuma sun yarda cewa Allah subhanahu wata'ala mai ba su kariya ne amma duk da haka ɗabi'a ce ta ɗan adam ya ji tsoron abin da ake jin tsoronsa kuma wannan jin tsoron ba zai rage masa matsayi a gurin Allah ba saboda haka da ita wannan ɗabi'ar Allah ya halicce shi ba shi ne yake jawo wa kansa ko ya sa wa kansa ba inda mutum shi ke sa wa kansa tsoro to ba wanda zai sa wa kansa tsoro da kowa sai sa wa kansa jarumta da dakiya amma da yake abi ne da Allah yake halittar mutum da shi haka zai ji tsoro tun da halitta ce ɗabi'a ce ta ɗan adam shi ya sa alhassanul basri ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai wani mai bashi labarin wani babban malami mai yawan ibada a wancan lokacin da ake kira amir ibn abdullah ɗaya daga cikin tabi'ai masu bautar Allah wanda koyaushe ka gansu cikin bautar Allah ciki sun ma bar komai na duniya sai tunanin lahira ne kawai a gabansu to wani ya zo yana gaya masa ya zo ya samu hassanul basri alhassanul basri an san cewa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na tabi'ai ya rasu shekarar hijira tana ɗari da goma shekara ɗaya suka mutu suka rasu tare da muhammad ibn sirin to alhassan albasri wani ya zo ya same shi yana ba shi labari cewa ai akwai wata rana shi wannan babban mutum ko babban mai ibada amir ibn abdullah ya yi tafiya shi da almajiransa sai suka sauka a wajen wani ruwa domin su, suna sauka sai suka sai suka kula cewa akwai zaki a daidai wannan ruwa ta yadda ba za su iya karasawa ba to shi da sai yake gaya masa cewa sai shi amiru shi wannan mai ibada kawai gadangadan sai ya nufi wannan ruwa ya je ebo musu ruwa ya ebo musu bukatarsu ya dawo ba tare da ya ji tsoro ba sai aka ce da shi amir ibn abdullah khatarta bi nafsika me yasa ka jefa kanka cikin hadari da zaka nufi zaki ga dangadan ka san halin da yake ciki wataƙila cike ke da yunwa idan zaki yana jin yunwa babu abin da ba zai tunkara ba in ya koshi kuma babu abin da ya dame shi haka in zaki ya koshi yafi komai yafi kowace dabba kasala haka za a zo a yi ta dabdala a gabansa bai damu ba amma in yana jin yunwa to kowace girman dabba zai tunkare ta eh, ya tunkari giwa yana ta fafata da ita saboda yana cin yunwa bare kuma dan adam mai jiki irin namu to shine suke ce masa ka khatarta bi nafsi ya zaka jefa kanka cikin hadari ka tinkari irin wannan wato muguwar dabba to shine sai ya ce da su bi an takhtalifa al-asinnatu fi jawfi ahabbu ilayya min an ya'lama Allah anni akhafu shay'an siwa asa ma su. a caccaka a cikina wa yake gaya musu ce a caccaka masu a cikina na fi son haka sama da a ce Allah ya ga ina jin tsoron wani ba shi ba wannan ita ce magana da aka ga alhassan albasiri ga abin da ya faru ga wani bawan Allah wanda ya san shi shine amir ibn abdullah ga shi yana cewa da a ce ya ji tsoron wani ba Allah ba gara a sa masu a caccaka masa a cikinsa wato dai gara halaka da a ce ya ji tsoron wani ba Allah ba to shine sai shi al basri sai yake cewa da su yake cewa da wannan da yake bashi wannan labari sai yake cewa karkafa khafa man kana khairan min amir Musa alayhi salam hina qala lahu rabbuh hina qala lahu ar-rajul إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناسحين فخرج منها ya يترقب sai ya ce da shi to ka sani wanda ya fi amiru ɗan abdullahi ya fi shi alkhairi ya fi shi a gurin sai annabi musa ya gari khalifan a tsorace yana tsorace ya tarakkab yana wato taka tsantsan shi ne wannan shi abinda alhassan albasiri ya ba shi ansa haka ba falala ba ce mutum ya ce shi baya jin tsoro shi ba ya da tsoro kuma yana ganin kamar ya saba wa Allah idan ya ji tsoron wani ba Allah ba kamar yadda shi wannan bawan Allah aka je ya ce aka je yana cewa gara a caccaka masa masu da Allah ya gan shi yana jin tsoron wani ba shi ba to ga annabawan Allah waɗanda sun fi shi annabi Musa yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul wanda daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi Ibrahim sai sai annabi Musa haka suke a falala to gashi shi ma Allah subhanahu wataala ya gaya mana yana jin tsoro fa خيفة فأوجس في في من نفسه Allah ya gaya mana lokacin da ya ce ya jefar da sandarsa yana ganin ta zama macijiya sai ji tsoro Allah ya gaya mana ya ji tsoro ce khudha wa la takhaf idan ka karanta a wannan khudha wa la takhaf sanu'iduha sirata al'ula je ka kama kakka ji tsoro ya ji tsoro da Allah ce kai kuma inda zan baka annabci kuma ka ji tsoron wani ba ba tsoro ɗabi'a ce tare da tare da annabawan Allah Allah ce fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab yawayi gari a cikin gari yana yana cikin tsoro annabi Musa yana cikin tsoro yana taka tsantsan a wani guri fa aujasa fi nafsi khifatan Musa sirata al-ula je ka kama kakka ji tsoro ya ji tsoro da Allah ce kai kuma inda zan baka annabci kuma ka ji tsoron wani ba ba saboda tsoro ɗabi'a ce tare da tare da annabawan Allah Allah ce fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab yawayi gari a cikin gari yana yana cikin tsoro annabi Musa yana cikin tsoro yana taka tsantsan a wani guri fa aujasa fi nafsi khifatan Musa qala la takhaf innaka antal a'la yaji tsoro Allah ce kakka ji tsoro kai ne mafi ɗaukaka kai ne za ka yi rinjaye suka ce kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafiran shawa suka yi masa gangami aka yi masa taron dangi aka gayyato kabilun kafirai daban-daban akan za a zo a cinye shi da yaƙi a gazwatul ahzab yaƙin da ake ce masa yakin gwalalo a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam zai shawara da sahabbansa shawara aka bayar cewa a yi rami saboda kada su samu damar shigowa abin nan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da sabansa suka ce ai rami tsoron abin da zai zai biyo baya idan har wannan gangami ya samu shigowa cikin garin madina sun dinnan ga mutanen garin madina ba adadi za ka za su za su tattake su to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su kansu sun dauki wani mataki annabi da zai hijira wani mataki ne bai dauka ba ya fita cikin dare a boye ya sake hanya ya ɓoye a cikin kogo hmm? duk ba komai ba saboda al'akhudhu bil asbab da kuma abinda Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da shi na cewa yana jin tsoron abokin gabansa zaka jin tsoron abokin gaba baya tasiri wajen ainihin wato rage mutum matsayi ce sannan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su ma babu wanda bai san irin girma da matsayi da daraja da suke da ita a gurin Allah ba duk wani waliyi bayan su yake daga annaba da manzanni to a mataki na daraja da matsayi a gurin Allah sai a sabon annabi sallallahu alaihi wasallam su suke bin haka babu wani wali da ba sahabi ba da ya taka wato darajar sahabi to amma duk da haka tarihi ya gaya mana yadda suka rika fita suna guduwa daga makka suna yin hijira zuwa habasha suka yi hijira har sau biyu zuwa habasha bayan nan suka yi hijira zuwa madina mai suka gujewa sun gujewa abokan gabansu ne sun ji tsoron abinda abokan gabansu suke yi musu ko za su yi musu yasa suka yi kaura suka bar garin madina asma bintu umais kamar yadda yake cikin sayo muslim asma bintu umais wacce da farko tana ƙarƙashin wato mata ce ta ja'far ibn abi talib dan uwan ali ibn abi talib ja'far ibn abi talib suna daga cikin waɗanda suka yi hijirar farko zuwa habasha to kuma sannan ba su dawo ba sai wajen shekara ta bakwai sannan suka baro habasha to lokacin da suka dawo sai sai umar sai yake cewa asma bintu umais da waɗanda suke tare da ita sai yake ce sabaqnakum bil hijra mun riga ku yin hijira yana nufin hijira tare da manzon Allah zuwa Madina jamin dai riga ku saboda kowane abu ka riga mutum na alkhairi a kansa to wanda ma ita ma falala ce hmm, ka riga mutum aikata wani alkhairi shi yasa Allah ce sabiku ku yi tsere wani don wani riga wani a lokacin da annabi suleiman aka zo da gadon malikatu saba sarauniyar saba aka tambaye ta cewa wannan a haka za arshuk ce haka haka gadonki yake wato haka ki ta sarauta take sai ta ce ka annahu hu kamar da kamar da ita to wannan ansa ce ta mace mai hankali mai wayo mai dabara bata ce ba ita ba ce, ba kuma ta ce ita ce kai tsaye ba idan ita ce to dama ai ba ta ce ba ita ba ce. ta ce ai damar ta ce kamar da ita in kuma ita din ce in kuma ba ita din bace ce tana ma bace ita ce ba ja sai ka annahu hu to kaga wannan yana nuna wato irin ilimin da Allah ya bata da hikima da hankali da ya bata to da ta faɗa haka annabi Sulaiman ya fahimci cewa mace ce mai hankali mai dabara mai hikima sai ya ce mai shi wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin an ba mu ilimi tun gabanin abata mu kuma musulmi ne wato mun riga ta in ma tana da wani wayo to namu ya riga nata saboda haka ko kayi ilimi kafi malamin malaminka to yana da yana da shi ma wannan falalar ta wa uti na min sabbiha kada ka zo ka ce a da ne amma yanzu ai na wuce shi <laughs> inda har ya shi ya fara koya maka baka iya ba ya koya maka to kaje kai kuma kai karatun da ya fi nashi to ka dawo ka bashi ka bashi falalarsa innamal fadlu lil mutaqaddimi wanda ya riga shi ke da falala saboda haka sai sai na umar yake so ya nuna wa asma binta umai cewa suna da falala a kansu don su suka riga su yin hijira tare da manzo Allah saboda sanda su suka yi hijira su su asma da sauran wasu da suka rage musulmi suna habasha ba su dawo ba sai ki cewa sabaqnakum bil hijira fa nahnu ahqqu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minkum ce mun riga ku hijira saboda mun fi ku cancanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda magana sai ta yi mata zafi sai ta mata ciwo saboda da ta tashi bashi amsa ta ce kazabta ya Umar ƙarya kake yi Umar kalla magana da ka faɗa fa ba haka take ba ce wallahi kuntum ma'a rasulillah ce na rantsi da Allah kuna nan zaune tare da manzon Allah yutsa'imu ja'i'akum in ɗayan ku ya ji yunwa ya zo ya shi abinci wa ya'idu jahilakum in ya ga jahilin yana wauta ya masa wa'azi wa kunna fi darin aw fi ardil bu'ada al bughada fil habasha mu ko muna can mun bar kasar mu mun yi nisa muna can kasar waɗanda ba masoyan mu ba kasar wasu wanda ba masoyan mu ba cikin kasa ce ta kiristoci muna can a can wa zalika fillahi wa rasulihi wanda kuma mun yi haka ne dan Allah da manzansa waymullah ta ce na rantsi da Allah la a ƙwamu ta'aman wa la a shirabu shiraban hatta a kura ma ƙulta le rasulillahi sallallahu alaihi wallahi na rantsi da Allah ba zan ɗanɗana abinci ba ko in sha ruwa makwalwar ruwa har sai na je na gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi abinda ka gaya mana wa nahnu kunna nu'za wa nakha shine mahallu shahid wa nahnu kunna mu mun kasance ana cutar da mu ko muna cikin rayuwar muna rayuwar tsoro wannan shine mahallin shayi muna rayuwar tsoro duk da wannan daraja da martaba basu basu kawar da tsoro da kansu ba saboda haka wanda zai zai yi tankahu da abinda waliyan Allah manya irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabawan Allah da manzanni ba su yi tinkaho da shi ba wanda yana tinkaho da abin da ba da shi ake tinkaho ba shine al-qurtubi yake cewa qala al-ulama malamai na cewa fal mukhbiru an nafsihi bi ma taba Allah nufus bani adam alaihi kazib wanda duk zai ba da labarin kansa ya faɗi wata halayya sabanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci ya ɗabi'anci ɗan adam da ita ta ce ta wani ƙarya yake yi ta ce wa ƙasta ba a hum alal harabi bin ma ya zurruha Allah ya halicci ran ɗan adam da ɗabi'ar ɗan adam ya yi ɗan adam bisa ga ɗabi'ar in ya ga abin da zai cutar da shi yana guduwa wa yi ulemu ha'o kulefa ko abin da zai sa shi cikin raɗaɗi ko ciwo ko kuma abin da zai ma halaka shi yana guduwa قالوا ما لبي سكتي ولا ضار أضر من سبع عاد في فلات من الأرض babu wani mai cutarwa da ya kai cutarwar namun daji a cikin dokar daji alaman la'alata ma'ahu ya fa'uhu biya an nafsihi ga wanda ba shi da makamin da zai kare kansa ba abin da ya kai cutarwa fiye da wannan min saifin aurum rumhin au nablin au kaus. ba shi da takobi ba shi da mashi ba shi da kibiya ba shi da baka wa ma ba zalika da abin da ya kama da wannan to kuma ya ce shi ba zai ji tsoron wannan ba to babu shakka wannan kamar yana ba da labarin abinda yake karya ne ba gaskiya ba to shine anan Allah ya ce la khafa kada ku ji tsoron abin da kuke zaton zai faru gare ku wannan hani ne amma ana nufin korewa da shi wato nahiyun ne amma an yi alkunya da shi wajen korewa ma'ana ba tsoro tare da ku babu tsoro tare da ku inna ni ma'akuma asma'u wa ara lalle ni ina tare da ku ina kuma ji ina gani Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ma'iya nan ma'iya ce ta musamman ma'iya ce ta musamman akwai al-ma'iyatul amma akwai al-ma'iyatul khassa akwai ma'iya wacce take ta kowa da kowa wa huwa ma'ahum wa huwa ma'akum aina aina ma kuntum inda Allah ce yana tare da ku duk inda kuke wa huwa ma'ahum iz yubayituna ma la yarda min al Allah yana tare da su lokacin da suke kwana suna kukkulla abinda Allah ba zai yarda da shi ba to wannan ba iya ce amma Allah yana tare da su da ilimin sa yana tare da halin da suke ciki yana jin abin da suke faɗa wannan dukkan wani halitta da Allah subhanahu wata'ala yayi Allah yana tare da shi da wannan ma'iyar yana jin sa yana ganin sa ya san komai nashi wannan iya ce amma ta ta'allaka da kowa da kowa akwai al-ma'iyyatul khassa iya ta musamman wanda ya Allah subhanahu wata'ala yana kasancewa tare da mutanen kwarai ce ma'al muttaqin ko ma'al muhsinin inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suka yi taqawa kuma suka zan masu ihsani anan ba iya ce khassa ba irin waccan ta kowa da kowa ba ma'ana Allah yana tare da su da taimakonsa yana tare da su da nasararsa yana tare da su da goyon bayansa haka ma'iyatun nusra ce wata ayyid to ita ce anan Allah subhanahu wata'ala yake nufi ina tare da ku ina ji ina gani don haka zan taimaka muku shi yasa malamai suka ce ma'iyatu hifdin ma'iyya ce ta zai kasance tare da su ya kare su a cikin tafsirin qurtubi yana cewa ma'iyatu nusra wal ma'unati wal qudra yuridu bin nusrati wal ma'unati wal qudrati ala fir'aun ana nufin Allah yana tare da su da ba su nasara da ba su iko akan fir'auna ya taimaka musu akan fir'auna kamar yadda zaka ce al'amiru ma'a fulan ka ce ai sarki na tare da wani idan kana nufin yana boyan bayansa ko mu mukan yi amfani da irin wannan salam mu ce a ai gwamna yana tare da shi ko a sarki yana tare da shi ba ana nufin yana jikinsa suna yawo a tare a ɗanfara ba a yana nufin cewa yana ba shi kariya da wani abu in ya taso to yana goyon bayan shi to wurin wani ita ce ma'iyya kamar kake cewa sirtu ma alqamar ba kana nufin kana gogayya da shi ba ko yana jikinka ka ce na tafi tare da wata ana kana tafiya duk inda kake yana hango wata amma ba wai tare kuke a jiki a damfare ba ce asma'u wa ara ina ji kuma ina gani wannan hal ne waɗanda suke da alaƙa da ana suke inna ni ma'akum asma'u ma'ana ni ina tare da ku ina kiyaye ku daga dukkan abin da kuke jin tsoro kuma na san irin maganganu ko ayyuka da suke za su wakana ko suke wakana saboda haka ba zan bar wani abu ba wanda zai firgita ku ko wata magana da za ta tsorata ku Allah ya ci gaba da ce masa fa'tiyahu ku je ku same shi faƙula inna rasula rabbika ku ce masa mu manzannin ubangijinka ne al-itiyan ana yana nufin al-wusul can ba an ce izhaba ku tafi don kuma ce fatiyahu. fa'atiya yana nufin ku karasa wato wannan maganar tana nuna cewa sun kuna kusa da fir'auna ba nesa suke da gidansa ba ce ku karasa wajensa ku isa wajensa sun zo amma ba su karasa ba to ku isa wajensa ku je ku gaya masa ga da'awar da Allah subhanahu wata'ala ya ku da ita inna rasula rabbika mu manzanni ne bi na ubangijinka ana aka jingina ubangiji zuwa ga shi aka ce ubangijinka ba su ce ubangijinmu ba tunda dai har su manzanninsa ne to an san ubangijinsu ne ba sai sun ce inna rasula rabbina ba tunda har suka ce su manzanninsa ne to su sun yarda ubangijinsu ne to sannan idan suka ce ubangijin fir'auna suka ce ubangijin ka kai fir'auna to kowa ma cikin mabiyan fir'auna ya ubangijin ubangijinsa ne tunda shi fir'auna ya koya musu cewa shine babban to wannan shine ka kai babban saboda haka su ma ƙananan dole sai ta cewa a ah, to ashe tunda akwai ubangijin ka mu ma shi ne mu shi ne sama da mu shi yasa sai ka ce inna rasula rabbika mu ubangiji abin nan ɗinka ne fa arsil ma'ana bani isra'il zaka ka saki banu isra'ila tare da mu wato waɗanda banu isra'il su ne waɗanda suka yi hijira lokacin annabi yusuf salam a kisar annabi yusuf an ji yadda annabi yusuf aka sato shi ko wace aka ɗauko shi daga rijiya bayan wasa sun sa shi rijiya aka kawo shi masar azizu masar azizu masar ya saye shi a ƙarshe aka sa shi kuku har ma ya zo zama wani babban mutum wanda duk kisa ce sananniya da kun ya zama babban mutum ya zama yana da iko a ƙasar masar da ƙarshe iyayensa da ƴan uwansa duk suka yi wa ƙaura suka da masar to wancan tushen banu isra'ila sanda suka fara zuwa suka fara zuwa masar sauraka sai suka yi ta hayayyafa kuma suka yi ta yawa suka yi ta yawa akwai kabilar da kabilar da suke cikin masar ban da su amma mafi mafi kabilar da tafi karfi wacce suke da ikon masar ta ce kabilar fir'auna kibdawa wanda har yanzu akwai su suna nan sai dai har sai dai yanzu su ne kusan minority su ne akalli a masar din ba yawa ne da su ba to a wancan lokacin suke rike da mulkin masar ita ce kabila fir'auna ɗin su waɗannan sun ɗan yawa amma ba can ba wasu daga cikin malaman tasiri suna cewa sun kai wato kamar kimanin mutum dubu ɗari shida ba ma wasu suna ganin ba za su kai yawan haka ba daga lokacin da suka yi hijira din har zuwa lokacin da annabi musa alaihissalam ya annabi musa alaihissalam ana jin cewa zai wahala a ce sun kai wannan yawan amma dai a takaice dai wato sun kasance a cikin wannan gari shi fir'auna da mutanensa sun samu su ido suna jin tsoronsu saboda su suna da wani gado na annabci annabawan banu isra'ila sun biyo baya annabi yusuf ya zo da shi da sauran annaba da suka abin nan to wannan ta sa suna karantawa suna ganin alkawarin da allah subhanahu wata'ala ya musu na cewa zai ba su ƙasa a cikin littattafan kakanninsu annaba da suka karanta to irin wannan koyarwa tabbas za ta fito ta yi yaƙa ta je kunnan fir'auna da jama'arsa to wannan ta sa fir'auna da jama'arsa sai suka fara jin sai suka fara jin tsoron waɗannan isra'ilawa da suke cikin ƙasarsu da suke tare da su to shine ya fito da dokar cewa to daga yanzu a rika kashe 'ya'yan maza ana barin matan matan su kuma a rika kama su ana kai su gidaje suna musu wahalhalu manyan da ba su san ka zama manya a rika kama su a daure su ko a kai su ta bauta a sa su ta aikin ginin abin nan su ta bulu suna gina manya-manyan gine-gine ga fir'auna da shi da jama'arsa da fadawansa to kuma yana kama wasu yana yana yana yana tsare su me yasa ba zai kore su ba ba zai iya koran su ba domin kar su je su yi karfi ko su da su ci shi da yaki saboda ka sai ya kama sai ya tsare su yana bautar da su yana azabtar da su to shine cikin aikin da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa alaihi salam ya zo yi wa fir'auna wa'azi ya ja sa akan awar da yake cewa shi Allah ne ya gaya masa ƙarya yake yi ya yarda da akwai Allah subhanahu wataala ba shi ba mutanensa su yarda da wannan sannan kuma banu isra'ila da ya kama ya kulle ko ya je ya aje su yana musu azaba suke musu aiki a gonan suna musu gine-gine to su ma ya sako su ya ba shi su ya kyale shi tare da su waɗannan su ne manya-manyan ayyuka da aka ɗora masa saboda sun zo masa da waɗannan abubuwa guda biyu ne na farko sun gaya masa tushen saƙon da suka zo tushen wato wannan saƙo nasu cewa su manzanni ne don tun karan farko ya fara sanin cewa shi ba Allah ne akwai wani Allah ba shi ba inna rasula rabbika kuma aka yi amfani da rabbu rabbu shine wanda ya halitta kuma yake tattalin halittar da ya yi ya halicci dukkan wata halitta sannan yake ba wa halittar bukatarta shine ake cewa rabbu ce rabbul alami kaka shi ya yi mu shi yake tattalinmu kuma shi yake ba mu duk bukatunmu kaka tun daga nan fir'auna ya fara jin cewa eh ba shi ne allah ba ke akwai arrabbu wanda shi ne mahalicci kuma shi ne yake kula da shi da sauran dukkan wasu wasan suke karkashinsa saboda haka Allah shine ubangijin mutane kuma wannan ubangiji ba na annabi Musa ba ne da Haruna shi kadai a'a ko ba na banu Isra'ila ba ne su kadai kara sai nasu ne saboda a wancan lokacin saboda kurafa tatsuniya ta maguzanci akan ce kowace kabila tana da tana da nata ubangijin to kada ya dauka cewa su annabi Musa da nabi haruna su nasu ubangijin ne suke nufi ya aiko su haka ba su ma ce ubangijinmu ba don kai ce a ubangijinmu naku ne mu ba namu ba ne sai suka ce ubangijin ka kuma kamar yadda na faɗa in suka ce ubangijinsa sauran ma duk za su sadu da su miƙa wuya su yi saranda tunda shi ne babban kuma an ce shi ne ubangijinsa sau da haka shi fir'auna tun daga nan an fara kwabe masa matsayinsa da yake takama da shi na cewa ana rabbukum al'ala an fara nuna masa cewa yana da ubangiji ba shi ba ne mafi girman da yake da'awa sannan abu na biyu ga wani sako da aka aiko su da shi shi ne ya sako banu isra'il farisil ma'ana bani isra'il ka saki bani isra'ila tare da mu wala tu'azzibhum kada ka ci gaba da yi musu azaba wato za mu ga anan annabi Musa alaihi salam ya taƙaita bayan nuna wa fir'auna shi ba shine ubangiji ba wanda wannan sako ne zai yake isarwa ga sauran mabiya fir'auna to kuma sai ya kawo batun cewa to ya sako banu isra'ila to shi yasa wasu malamai suke cewa neman da yayi na cewa a sako banu isra'ila yana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya aiko shi ne don ya kubutar da wannan gida na banu isra'il ya kubutar da su don a kafa wata al'umma wadda a cikinta Allah subhanahu wata'ala zai ba wa annabi Musa shari'a shari'a da take kunshe da maslahar rayuwarsu shi kuma ya koya musu don haka wasu suke cewa a nan Allah ya nuna mana cewa annabi Musa salam ya zo ne don ya samarwa da banu Isra'ila su da zamana sun zama mutane masu cin gashin kansu ya kuma zo musu da wata shari'a da za ta kafa a cikinsu za ka ba an aiko shi ne zuwa ga kifdawa ba ba aiko shi ne zuwa ga kifdawa ba kamar yadda Allah ya ce annabi Isa wa rasulun ila bani Isra'il shi ma an aiko shi ne zuwa ga bani Isra'il amma banu isra'ila din suna karkashin wato azabar da da da fir'auna saboda sai ya kwato su wajen kwato su dole ne ya isar da wani sako kuma zuwa ga fir'auna shi kansa cewa shi su manzannin Allah ne Allah nan kuma sama yake da shi amma ya saki waɗannan banu isra'ila shi yasa wasu malamai suka ce annabi musa ba ya zo ba ne zuwa ga kibdawa shi yasa ma bai zauna ba bai zauna a cikinsu ya ci gaba da wa'azi ba allah ya kubutar da shi sai zama da ya tafi cikin banu isra'ila ya ci gaba da ilmantarwa da a ce an aiko shi ne zuwa ga kiftawa to da za a ci gaba da zamana da shi cikinsu ya ci gaba da yi musu wa'azi to shi da ya ce wasalamu alamani taba alhuda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya a za mu dakata a nan saboda lokaci insha Allah zuwa gobe za mu ci gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته